daga makka koma su madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da talatin da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda da ashirin da biyu ɗaya eh, talatin da ɗaya ga watan mayu ne na ce ha ah. <laughs> daidai na faɗa eh, talatin da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan ne kasa na arba'in da biyu a jeren giyar kasusuwa na karatun wannan littafi da muke na koyar da tarbiyya da ladabin musulunci littafin al'adabul mufrad na babban malamin musulunci a shekul imam أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الله كتك أنشد رحمة idan ba kuma ba mun kai ƙarshen babi na hamsin da shida a yau za mu tashi babi na hamsin da bakwai gabar da malam ya ce babu ga wani sabon babi yabda'u bil jari duk abin da mutum zai raba wa mutane to a tsarin sunna ta annabi yana farawa ne da makocinsu Da kun gani kar ya zan duk sauran unguwanni za a rika kai mutumin kirki ne kana da taimako amma ko makota ba sa gani to shi ne aka ce ya da'u biljari, duk abin da za ka yi da makota kake fara yi jama'a kun gani saboda ka mutu su za su fara zuwa tunda su ne makota idan gobara ta kama gidan la kaddaran lahu wala su za su fara kawo gudunmawa ai ga mutum ya je yana taimakon wasu ga makota to ba ko makota ake fara da su ba waɗanda ake fara da su su ne matanka da 'ya'yanka da iyayenka wanda suka fi kowa kusa da kai sannan sai makota to sai na nesa idan ba ka kula da yin haka dai ran da gobara ta tashi cikin a gidanka cikin dare da sun ji a gidanka ne kowa sai ya ƙara kwanciya a musamman an magana in da yawa ya ce a ai mun jira ne waɗanda yake taimaka su taimake shi kun gane shi yasa karkai wasa da wanda makoci ne wala ko a gona ko a wurin sana'a karkai suke ka ga mafi shi a gona ka na ciyawa ka ga ciyawa gonar shi akwai ciyawa wala ka fi samun ragowar baka ci baya ba makocinka ne zamowar shi kaɗai makoci akwai amfani gare ka a haka ita ran tana iwa ba ka zo ba wasu zo za su yi ɓanna a gonar gashi ya rika kalla a da wani ke mun in bari a taɓa mai a to haka shago haka in tafiya ta kama wanda duk ya zama makocinka to yi ƙoƙari duk abin da za ka yi na kyautatawa fara da shi a hanya ba ka san me zai faru ba jama'a kun gani na taɓa tuƙo mota tun daga jos taya ce daga bauchi muka shigo irin c20 irin da waɗannan c20 to da mutunci aka taho amma tun daga can direban ne mana mutunci tun daga hoci da muka taso ashe tun da muka taso baya da lafiya dama mun mun lura irin da ganin yadda yake yi ai mun zo da ciwon shekwananta ya yi fakin ya ce da allah baya da lafiya ya ce duk mun gani ce da allah ba wanda zai iya jan motar nan kuma kaduna zai wuce mu za mu sauka a zariya kowa ya ce ai shi irin wani shi ya iya mota amma dai irin wannan ta shi dai bai iya ba karen motar shi kuma dama karan ne kawai <laughs> karen motar ne kawai bai iya ba sai na ce to ni ma ban taba jan wannan ba amma ni fa kan ba wata mota na ce zan iya kai mu insha Allah to saboda mun yi mutunci wallahi muka zo hannun kofar doka da a fambe gozi sauke mu har kofar doka muka zo na yi ne magana aka samu wanda ya taimaka zai ja shi a motar su sa kaduna ni na sauka to in mutum ya maka mutunci komai inda ya makotuka ta hada wallahi ko barayi aka je a gidanka makota duk za su fito amma duk abin da za ka yi ba ruwanka da makota barayi ne za a je su a gidan ka ba mai fitowa ce ai waɗanda suke taimakon shi musu waya su zo su taimaka mai da ka babu duk alherin da za ka yi to yabda Ul jari musulmin kwarai yana fara shi ne da makota jama'ar musulmi an gane ko to shine mala ce yabda bil jari inna la'alla maqsudul musannif mai wa manufar shi ne littafin an yabda bil jari fil ataya abubuwan da za ka raba wa mutane to ka fara ne da makoci kama ya dullo alaihi asar bin umara kama yadda asarin abdullahi dan umar yake nuni a kai a babi na tamanin watan hadisi watan na ɗari kenan da ashirin da takwas za mu zo kan shi malam sai ce hadisi na ɗari da hudu lafzul hadis lafazin hadisi mai lamba ta ɗari da ɗaya sun marakmu sannan lamba hadisi na ɗari da uku ma'aktilafis sanadi sai dai da wancan na ɗari da ɗaya da na ɗari da uku isnadan sun saba wa fiye an umar bin muhammad a cikin shi ya samo ne daga umar dan muhammadu to shi umar na haka yace a yana eh ana ku haka yace ba cikin naku ba ba nake karanta ba ko wannan yawa sai ya ce to ga abin da a sharri da ya ce umar dan muhammadu nan min hafadati abdullahi bin umar bin khattabi na cikin jikokin abdullahi ɗan umar ɗan khattab siƙatun shi umar ɗan muhammad mutum ne amintacce wurin malamai ɗalar sauri sufiyanu sauri ya ce lam yakun fi ali umar afdalamin wallahi a famili kaf na dangin sayyidina umar duka waɗanda suke musulmi ba mai darajar wannan kun gane shi ba sahabi bane amma a zara'a su duka ba wanda ya kai shi daraja da falala an gane kana aksar makama hudu sham sai dai ya fi zama ne a ƙasar sham can siriya gidan rigima kadima ila bagdad ya taɓa barin ya taɓa baro can ya tsawo bagadaza fan jafalan nasu ilai gaba ɗaya mutane aka tarwatsu aka taho wurin shi wa a gari sai ake ta yaɗa ibn umar ibn umar ibn umar ibn ga ga dan abdullahi dan umar dan khattab ashe ko ba shi bane muhammadin a umar ne dan muhammadu dan umar dan khattab umar ne dan muhammadu dan abdullahi dan umar dan khattab to saboda yadda ya kama da shi gari aka yada cewa ai ga ma abdullahi dan umar ɗan faɗa. allah ya kyauta to shi ne ya ce sun makalimal kufa ya ban nan yi gaba ya koma kufa ba aka zo an suka ɗauki karatu mai yawa a wani shi wakani lahu kadin wa jilalin yana da kima da girman daraja idan mutane mata bi usman ya rasu ne a usman sanata hamsin wa ko hamsin wa arba wa mi'a alhijiriya ya rasu shekara watan ta ɗari da arba'in da hudu bayan hijira wa kana murabitan biha zaman dako don ba da kariya watan osman ɗin game da makiya musulunci kasu shigo wa mujahid ake sa a naku an abdullahi bin amur ko an samu daga abdullahi dan amur dan as annahu bi hatlafu shatan an shatun an yanka mai akuya katuwa ko katin rago faja ala ya kolo ligulami sai ya rika cewa yaron shi a daitul jari na yahudi da aka karkasa naman kako kai kyauta da makocin nan namu ba yahude a baitul gari na yahudi ka kai ma wancan ba yahudan wanda shi ma makocin mu ne da aka raba sai ya ce ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ko dan ji fa annabi na cewa ma la jibril yusini bil jari mala'ika jibril ba bai gushe ba yana ta min wasulci in kula da haƙƙin makoci hatta zarantu annahu sai warisuhu har sai da na yi zaton makoci in ya mutu Jibril zai sa makoci a cikin makotan shi a cikin jira'ar shi da za su gada shi zai gadar da shi a abin da zai gada kun gane to don Allah ku ji wata magana ba duk halitta Allah in ba shi dan ba ba wanda ya kai bai hudu kin musulmi kun gane wannan da halittar Allah shaidan ne kaɗai ya fi bai hude ƙin musulmi amma makoci ne na abdullahi ɗan umar an yanka rago a gidan shi ya ce an kai bai hude nan ko makocin mu shi ma ɗan wani kaso ya ci wani ma bai hude makoci an kai mai na'am ko na ce haka ne sau nama akan ɗan samun banci da naku mai anaku ya ce Eh. to shi ne wancan isnadin sai bai kawo hadisin ba ya ce ma zala jibrili ko me yosini bilkari mala'ika jibril bai gushe ba yana ta min wasulci game da lallai in tsananta kula da haƙƙin makoci hatta zanantu annahu sai har sai da na yi zaton jibrilu zai sanya makoci a cikin magadan makocin shi ya mutu zai gani da shi abin da za a raba shi ma sai ya gada kawai baka Allah musulunci yanzu kuna makotaka annabi sai da ya zaton kana rasuwa ran da za a yi raban gado makota sai sun zo in za a raba da su za a raba yadda za a ba matarka gado haka za a ba makoci gado yadda za a ba babanka da mamanka gado haka za a ba makocinka gado yadda za a ba 'ya'yanka gado haka makoci shi ma za a raba sai an ba shi nashi gada ba don komai ba saboda yadda musulunci ke kallon girman haƙƙin makoci akan makocinsa har sai da na zaci jibril zai sa makoci a cikin makota wurin da a kan abin da makocin shi ya mutu wurin gado wannan kuma da makaranta ya ce ma zala jibril yusi ne ko da zare hatta zanantu an ah, shi ɗin ne zai sai ya ce lafzul hadis mai lamba ta ɗari da ɗaya wa fihi laiwar ko agani ne warisuhu wallahi sai ya gadi da shi a cikin magada kaga wancan sai warisuhu nan kuma la sai da ya rantsuwa lamul kasami ce badalan min sai warisuhu din Allah ka shirya da mu babun yuhda ila aqrabihim baban babun da zai magana akan kyautar duk da za ka yi to za ka yi ta ne zuwa ga a farko wanda kofar gidan shi ta fi kusa da taka kofar gidan kun gane shi ne yuhuda ila aqrabihim babu. ana yin kyauta ne ga wanda ya fi ga wanda kofar shi ta fi kusa da kofar ka a cikin makota da haka in dai ka fito daga gidanka a makotan kawaye kofar gidan shi ta fi kusa da taka to duk man tsallake wani ko ko kwarai dan nan daga ɗari da a'a ni na daidai yake ba a lissafin kun gani yanzu dai an gane nan ana yin kyauta ne in za ka yi a matakin farko ga makota ga wanda ƙofar gidan shi ta fi kusa da taka ƙofar gidan dalili in fa wani abu ya faru kowa ya leko to shi zai fara suwa don ƙofar shi ta fi kusa da taka to shi yasa in za ka yi kyauta kana kallon waye ƙofarsa ta fi kusa da ƙofarka shi za ka farawa an gane ku? allahu akbar ka je karanta hadisi hadisai game da karɓar kyauta da kuma raddin ita kyautar sannan da ya ce a karabuhun baban domin li'annahu ya rama ya da kulu baita jarihi minal ma'akali wal mata'i ta ya tashawwafu laha duk abin da za a shiga da shi gidanka na ci ko na sha wallahi shi ke fara gani saboda kofin shi kusa take da taka to da haka shi za ka fara tsanyi ma ta hasafi da khilafin abadi saɓanin wanda ƙofa shi nesa take da ƙofar gidanka duk da shi ma makocinka ne mun ce makoci shi ne wanda a dama gida arba'in wannan duk makotanka ne a hagu gida arba'in a gaba gida arba'in a baya gida arba'in wani annal jara al'akarar akarabu istima'al lekhabarin jari, domin makoci da ya fi kusa da kai shi ya fi kusa da jin labarin wata matsala na makoci wa asra ijabatallah kuma in abu ya faru ka nemi taimakon makota shi ya fi saurin amsa kiran da kai ya kawo alaihi min almuhimmati wala siyama fi awwal gafla Allahu akbar yace ba ma kamar muhimman al'amura musamman a lokutan cikin dare shine lokacin gafala wannan karanta kastalani da ziyada ma na ƙarin bayani a kai sai ya ce ila akarbihin ba ban to mun ji ƙarin bayani kai biya su lamba ana bi imran ƙala samitu alha an aishata qalat imranu abu imran ya ce na ji dalhatu dan usman dan abdullahi taili ibn hibban ya ambace shi cikin sikat din shi to ya ce an ta. shi kuma ya samo daga nana aisha kalar ta ce ƙultu ya rasulullah wata ran muna zaune ni ce ya manzon allah inna li ina da makota biyu fa ila ayyihima uhudiya waye kamata in fara yi wa kyauta a su biyun kala sai ce ila akarbihi ma min kababan a cikin wanda ya fi kusanta ka kofar shiga gida da kai shi za ka fara ba hadisi na ɗari da bakwai da takwas an alhatar na abdullah ko rajulun min bani tayin ibn murra wanda shi mutum ne dan kabilar banu tayin dan an aisha ya ce shi kuma ya samo daga na aisha A radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda qalat ta ce qultu ya rasulallah muna zaune da ce ya manzan Allah inna li jarini ina da makota guda biyu fa ila yi ma wa cikinsu su ya kamata in fare ma kyauta kala sai annabi ce ila a karibi himamin kibaban wanda kofar gidan shi ta fi kusa da ke kofar taki gidan an gane ko to shi za ki fara ba babi na hamsin da tara babul adina fal adina min jirani babin da zai magana akan kula da wanda ya fi kusa da kai sannan wanda ke kusa da shi an gane ko a makota idan ce al'adana waye yake kusa da kai ga gidan shi a manna da naka to ko me za ka yi shi fal'adana sannan waye ke kusa da shi kuma kun gani min aljira ne a makota allahu akbar aljiranu jam'u jarin allazi daruhu qaribun min darika wa huwa mujawirin laka watan jami'i ne na jar su jiran makota wanda ake cewa jiran kuwa shine wanda gidan shi kusa da naka yake watan kuna da makotaka to kaji anil wakid ibn dinar kaji sunan wani sunan uban wani kudi kudi kasan su aka suke ba su kawai yanzu shi sunan baban shi kuɗi mu kuma a nan muna da mai kuɗi ko eh, muna da alaji mai kuɗi yana na wani mai kuɗi a kano kuwa kuma sai ya sa a yi kuɗin alaji mai kuɗi sunan shi kuma sai ya kuɗi yana da kuɗi eh eh wani kuma naira ko hajiya naira ya eh, akwai hajjiya naira na su hajjiya naira mm, ta haka kaji alaji kuɗi shi kuɗi sunan shi kawai o'o oh, oh. kaji fa kuma ya haifi ɗaya zama malami kuma ka san shi suna linzami suna linzami shi sa'ai annabi ya ce suna da ya fi Allah ya ji an sa maɗa Abdullahi Abdurrahman amma sunan da ya fi gaskatuwa da za a sa wa ɗa shi ne alharis manomi kun gani duk wanda ya sa ɗan shi suna haris to kai ya cuci ɗan kawai kai shi a gari a share gaji kawai a bashi fatanya wala ya ce kun yi mamaki duk inda ake buhu dubu sai ka ga ya buhu dubu goma shi harisu Allah na sa mai albarka a noma annabi ya ce shi ne suna mafi gaskatuwa akan wanda ake sa shi da ka sa ma ɗanka harisu a share daji a bashi fatanya a haɗa da garma hala za ku ga'i Allah ya kyauta عن الوليد بن دينار وليد بن دينار watan an samo daga abdullahi dan ma'in ya ce gaskiya mutum ne da ifi amma ibn hibban ya ambace shi cikin sikat amintattu a wurinsa anil hassan shi kuma ya ce ya samo daga alhassan dan basari an gane ko haka abu dauda watan ya ruwaito wannan hadisin da za mu ji a marasil insa daga zuhuri to shine ya ce annahu su'ila anil jari an tambayi hassanul basari game da waye ake cewa makoci kun gani wane ne makoci faƙala sai Hassanulbasari basari ya ce arba'ina daren amamaku wanda ake cewa makocinka shine wanda gida arba'in a gabanka wa arba'ina khalfahu da gida arba'in a bayanka wa arba'in an yamini da gida arba'in a gefen damanka wa arba'in na an yasari da arba'in gidaje arba'in a gefen hagunka Wata duk a maganganun makoci shine mutum kaza a kaza mutum kaza a kaza wannan magana ce ta ɗanfi kawai abin nan tabbas kun gani da haka sannan dan makotanka ne mutum arba'in sannan duk makotanka ne ta gaba ta baya duk makotanka ne an alkamata ne bajjala ta ji shi kuma sunan baban su bajjalatu ibn wata zabarkan ka ji kakan shi zabarkan to yana da jin sunaye iri iri ibn Hibban ya ambace shi a cikin amintattu wa laysa lahu illa hadhihi ruwaya bi hadha sanad bai da wani karatu da ya ruwaito sai wannan ruwayar da kuma wannan sanad isnadin kala yace, samitu abu hurairah ta kala na abu hurairah ta yace. wala yabda bi al aqsa qabla al adna duk abin da zaka yi na kyauta ba za ka fara da makocinka ba wurin kyautar wanda gidan shi ke nesa kafin waɗanda gidan su ke kusa da kai walakin yadda Ubin adna ƙablan aksa sai dai mutum in zai yi kyauta zai fara ne da makocin da gidan shi kusa da nashi kafin waɗanda gidan su ke nesa da shi Allahu akbar to kaji to ya ce babi na sittin man aglaq albaba duk wanda ya kulle wa makocin shi gida babu man aglaq albaba aljari babin da zai magana akan wanda ya kulle wa makocin shi gida wani abu ya faru makociya ya keto da ya samu ya tsira a gidanka ka kulle ka ce wallahi ba zai shigo ba wani lokaci da aka yi dokar ta ɓaci sojoji sun biyo unguwanmu kowa ya zuba a guje akwai wanda fa makoci amma da zuwa da ya shiga gidansu kawai sai garam ya turo kofa don mutane sun taho su shigo ya riga ya kulle sojoji ko suka sa mutane a kwata shi ya riga ya shigi. ai eh, ka bari ka bari ka bari kowa ya kira kowa ya shigo sai a kulle Allah ya kyauta to za mu ji hukuncin wanda ya kulle wa makoci kofar gidan shi wani abu na neman tsira ya taso ya gudu zai shigo a rufe kai ka kulle an nafi an samo daga nafi'u an ibn umar annabiyin abdullahi dan umar kun gani shi kuma tabi'i ne malami ne kuma na maliku kala ya ce laƙad a ta alaina zamanu o jiyan da wani zamani ya zo mana Shi ne a ta alaina zamanun jiyan da wani zamani ya zo mana da dai ba haka muke ba au ƙala hinin ko hinun kafin ɗaya ne zamanun shine hinu hal a ta'alin insani hinun minar dari to shine dai zamani wa ma a hadin a haƙƙo da dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim Allahu akbar yace di ba ka ga yanda wani zamani ya zo mana babu wani mutum a cikinmu wanda dinarin shi da dirhamin shi kun gane ko a haku ya fi dacewa da shi kamar ɗan uwan shi musulmi sun mal'ana kun ku gane a zamanin sahabbai idan ga ɗan uwanka musulmi dubu ɗayanka da ke ajiyunka wallahi kana ganin ya mafi dacewa ya amfani da ita fiye da kai da ya yi abu na dole kawai zai yi da kuɗi da ya hango ɗan uwa musulmi kawai sai assalamu alaikum kawai sai haka ya ɗauko dubu ɗaya sai ce ba muka za kai kana murna kana jin daɗi ɗan uwanka musulmi ya amfana da abinka ka ina kan buku gane fa fa wani mutum ya zo ya ce ma abu hurera ina so ne abuta ya ce in in in in ka ga abuta eh ce to sai dai musa bai ka ba mu ya mu mu mai abotan mu saboda Allah da muke yi ba za ka iya fita ina ne yace zan iya sai ce bari ka ji ba sai ka ji ni kai ne kai ni a ce wannan mai sauki ya ce mm, mm, duk abinka sai ka ji na wani duk abu sai na ji naka ne ya ce ani zan iya mu kulla kawai aka haka aka kulla ta wannan bawan Allah kana zaune ce ka hangi abu wurera kuma ga wani mai kayan cewa sai ka tuna ka aiko ina bukatar abin nan kuwa kai zo nawa ne sai ce ka ne zai ce to ina zuwa kawai da ya to wurin abu sai assalamu alaikum sai ka abu da abu da ya zo kawai mai assalamu alaikum wa alaikum salam suka gaisa kawai sai haka ya sa mu a jini shi dan ku duk dunkulan kudi zai bude ce ce a ya aka yi ce a na ga abu ne ina so in sai ya ce to sai ka ɗauka mun kudi sai ce ah, ba mun ƙulla abuta bai ce in mun ƙulla abuta kuɗi na kuma sai ya ce kai ne na ce maka sai ka ji kai ni ne ni kai ne to ka ɗauka kai ne ka ga abu kana so ka siya kuma ga kuɗi a jihunka sai ya ce a a a a to mu kwanci <laughs> a mu kwanci ya ce wannan abota kam sai ku ya kusa bai ku ne za ku iya ta eh ai mu yanzu naku namu ne amma namu naku namu ne amma namu namu ne kaji wani tilka ilan kismatun zira wannan an yi zalunci to yanzu akwai wanda haka ba ake rayuwa da shi shi bala'in wayo gare shi na ku sai an cire shi amma na shi shi na shi jama'a kun gani wani yaro wai kawai eh, ya fito da abinci ga abokai kawai sai fuska <laughs> shi ne ke kawai da ke ya ne ce a bakai musu wani ya ce to in ma ne musu musulullah ni ma ba zai ishe ni ba ni ma ba isa ta zai ba to ko sai musu bismillah ya ce annabi ya ce abincin mutum daya ya ce wallah hadisin nan na taba ji shi amma wannan da ni kaɗai ba ba zai ishe shi ya riga yanki kawai ba dai zai ishe shi shi kare to ya taɓa jin hadisin nan amma ba in kira wani ba ni kaɗai ba zai ishe na kuma in kira wani Sai mai to ai albarka ce ce bai fahimta ba Allah zai sa wa abincin noma bi in kai ko ɗaya wala shi ka ji Allah sa ka ƙoshi amma yanzu in an baka kai sai kai loma goma ko sha biyar ko baka ƙoshi ba saboda yanzu a loma sha biyar ɗin za ka yi ba ɗaya da ke da albarka amma a san da suka zo duk wanda zai ɗiba loma ɗaya to Allah ya lulluɓe wannan loma da dimbin albarka kana cin taman kana rosa sai ka samu lafiya saboda albarkar da shigo ciki da shi an gane ko Allah ka shirya da mu so da haka ya ce watan wama adun a haƙƙa da dinari wa yi min akhihi muslim ba wani mutum da ya fi haƙƙi na ya kashe kuɗinsa dinaransa ko azurfarsa wallahi ba mai haƙƙi yake gani kamar ɗan uwan shi musulmi sun mal'ana sannan a wannan zamanin to ta bi aiki nan ya ce addinaru wa dirhamu A ahabbu ila ahadina min akhiril muslim wallahi ga a wani zamani kuɗi na zinare ko azurfa dala ko naira wallahi mutane dala da naira sun fi ɗan uwanci to mutane da suke zuwa su yadda uwarsu ma a wasu kuɗi kuɗin fa ya fi uwarsu ba haka ba ne kafaji mun zo wani zamani ba fa a yau ba ba fa a yau ba tun fa a shekara dubu da wurin ɗari uku an waye gari kuɗi ya fi ɗan uwa musulmi a wurin wasu kuɗi na ce ka zaɓi ɗan uwanka musulmi da aka zaɓi kuɗi ka ce ga kuɗi ne zan yi da shi to kaga yadda duniya ta koma kuma kullum garin Allah ya waye wallahi kara lalacewa abubuwan mutane duk wannan aje a kashe gari fa da 'yan uwan mutanen garin ake hadawa duk fa wanda aka kama watan ɗan uwan shi ɗazin na ake gaya mana wani shi da shi ne ya faɗo ɗan uwan shi ya shigo gari a jiya kama shi suka ce sai an biya miliyan ɗaya da miliyan biyu a ƙarshe dai aka daidaita aka kai miliyan ɗaya da rabi wallahi ɗazun ake gaya mana miliyan ɗaya da rabi amma da aka yi rabo wallahi dubu goma aka ba shi dubu goma aka yi komai da ita shi ne ya kira shi ogan ya ce amma fa ni ne na sa a kama shi kuma kuma ce dubu sai ya ce ka bayin an yi na gaba a ɗan ƙara ma wani abu eh to ba dai ce muku an sako shi ba amma dai an dai karbi kudin kuma shi wanda ya sa aka yi kamun dubu goma aka bashi a miliyan ɗaya da rabi kana jin waɗannan waɗannan waɗanda aka kama wai kuma sai a je wurin iyayensu sai a ce ai an samu hanya za a yi magana da su turji turji sun ce za su magana da su za su sako su amma sai an kawo musu wani abu sai su ɗauki miliyan goma sai su bayar a kai musu kuma na jikinsu suke musu abin nan an kama musu yan uwa wanda jirgin nan aka sama jirgin nan bom to da shirme ne wannan bom da aka sama jirgin ƙasa ba fa ba fa yan bandit ba ne ba fa kidnappers ba ne yan boko haram ne suka kama su yan boko haram amma sai a ce a kawo kuɗi an kama mutum ɗa ko mata ko ‘yan uwa da wannan zindamin kuma sai wani ya zo ya ce mai ya'yan eh, samu hanya an ce sai an kai wani abu za a je a magana da na wuri kaza su ce za su yi musu magana su sako su sai su ɗauki miliyan kaza kuma sai su bayar kun gane kuma ba za su kai ba su ma sun yi samu wata hanya ta arziki ta tsan waɗannan iyayen nasu kasan nan lamarinta sai Allah wallahi lamarinta sai Allah hmm. wai an yi wani haɗari a unguwanmu wani ɗan masallaci ya rasu shekaran jiya kuma nan ma ya zauna a nan yankin mala amlai mutumin kirki mai addini ya duka iyalin shi na mota a nan yufi wani ɗan gwamnati ya fito mai gaba da gaba biki ya rasu ya ce ya shekara biyu ta rasu matar shi karaya biyu duka 'ya'yan shi daga mai karaya ta isi biyu to a kowane mun yi karatu ka ji fa lahadin nan fa ya yi tafiya zuwa sha biyar rana abu ya faru imrana karatu da muka yi na asuba faran asabar dan juma'a da shi muka yi asabar da shi muka yi ran lahadin da za mu ya zai rasu da shi ba muka yi karatu asuba ya fita ita to akwai wanda shi ko mun yi karatun litinin da laraba da alamis tare suka zauna to jiya bai zo karatu ba jiya aka yi mai sallah kawai ya buɗe facebook sai gani shi ne ya bazu mu ya taho ka gaya mai yadda ake yi ce mun malam wallahi tallahi daga kaduna na shigo mota sai na sai kit ɗin gaba gaba ɗaya na biya muna tafiya na daina masifar gudu da wani ya zo fau ya wuce shi ɗaya da ya take motar nan gaba ɗaya su muka yi da ya zo mai wani irin fiwu fiwu sai ya shige ta gaban shi kawai sai ya fita yana mai haka a ɗari biyu yake tafiya kai ma ba a ɗari biyu yake tafiya kai ma yau to na aka isa inda na bashin haka zai rage yi sai ce malam a ni wannan irin gudu da kake da zai ce a ah, to ba ka ni shi ba ne mu shi ma ba ka ne mu sai ce dan yi maka sai kai haka da mu wai ka ji ba wai ba ka gani yadda shi ma ya mun to yadda ya maka kai sai ka yi damu a cikin mota to ka ga yadda ake najeriya wannan shi ne riyal ɗin najeriya da gangan su kashe ka da gangan su tuce ka a kama wa mutum ɗaya ka zo ka ce kuma ya ba da wani kuɗi za ku je ku yi magana a cikin shi kuma ƙarya ne ya yi kyauta to ya lahira ce kowa daidai mhm. Allah ya to kaji ko ya ce mu a san da sabai suke da rai in ji abdullahi dan umar ya ce wallahi kowa dan uwan shi ya fi mai kuɗi ko biliyan na za a ji kawai dan uwan shi musulmi ya fi mai kuɗi ya ce amma a yau a yau an wayi gari duk wanda ka gani illa ma rahima rabbuna dinare da azurfa sun fi soyuwa a wurin shi fiye da ɗan uwan shi musulmi tsakanin ɗan adam da kuɗi ya ce ana murmushi saboda kuɗi ana harjaji duk saboda kuɗi ya ce kawai na ma murmushi kuɗi ne ba wani magana ba ba ka da su ba mai ma murmushi ana fara'a saboda kuɗi wala kuɗi ne kaga ana mafara'a dan an san ba za a samu ko kuma ba a nema fara'a to ai mata nawa ba a ma wata fara'a ya ce samitu nabi sallallahu alaihi wasallam ya kunna ko ji annabi na cewa kam min jari da yawa makoci da yawa makota muta'alliqin bi jarihi za ta ya shaƙo ya ma ya makare makocin shi ya kawo da shi gaban Allah kun ko gani yanzu a lahira a kowanne za ka kawo makocin shi ya shaƙe shi haka a wuya yanzu an shaƙe har ya kai shi gaban Allah ke ga nan makoci na ne Allah amma bari ka ga yadda aka yi mana yau mai kiyamaki ya ƙuli yaran haza a laƙaba ba hudu ne abu ya same ni na gudo in shiga gidan shi ya kulla kofa yana na shiga haka zai shakaro shi ba ya shaƙe shi a wuya zo shi gaban Allah ya ce Allah ka gan shi nan makoci na ne abu ne ya faru muna gudun tsira wai mu shiga gidan shi a kulle ya kulla kofa yana mu shiga haka makoci zai sha tsoro makoci ya zo da shi gaban Allah kun gane ko fama na ma'arufa duk wani kyautatawa kuma ya hana mu ba wani abu da yake manna kyautatawa babu la ya shi na jari babin da zai magana a kan kar mutum ya ci ya ƙoshi amma ya bari makocin shi kwana da yunwa an abdullahi ne al-mushawir qala sami'tu na abbas ko yukhbiru ko yukhbiru ibn zubair ji ibn abbas yana ba ibn zubair labari ya ƙuli yana cewa samitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ƙuli na ji annabi na cewa laisal mu'min ko kusa ba mumini ba ne allazi yashba'u wanda zai ci ya ƙoshi wa jaruhu ja'i'un ga makocin shi nan ya kwana da yunwa ƙarya ne ba mumini ba ne wanda duk zai ƙoshi amma ga makocin shi da yunwa ba mumini ba ne yanzu ma ya mumini kuwa annabi ya ce san ba mumini ba ne duk wanda zai ji shi ya yi kat amma makoci da yunwa ba mumini ba ne sai dai kamun ka koshi ka raba ka kira shi ma ku cika to ka zama mumini ko ɗan abin da ka samu raba biyu a ka mai kai ka cire shi ya cire to shi ne za ka zama mumini to yanzu ina muminan suke sai an je wani gani za a same su a najeriya kawo daga gari ne za a je a samu minan nan kuwa jama'a kun gane ko to ana lokaci ya ce mu tsaya a nan saboda yanayin sanyin gari allahun ba a gisna allah muna roƙonka arziki ka shayar da mu allah ka ba mu damuna mai albarka allah muna roƙonka ka tsare mu daga tsawa da tsutsotsi da fari da gyare da gwazarma Allah ka tsere mu daga iska da za ta za kawo matsala a gidajenmu da kuma gonakinmu da wurin sana'o'inmu da rahmatika ya arhamar rahimina ya rabbal da ma ko wani bawan Allah mutumin kirki a unguwanmu wanda yana ma da ɗa'a nan imrana ba don yanzu ma to muna tare da imrana dole yana nan in ba dai rasuwar uban bakiya dole da yanzu ɗan nana kuma yana da ƙanni yana da yi an mata guda uku duk karatun duniya da za mu yi a wallah da su ake yi amma ka gaji an yi ba su saboda sun kari duka kowace daya ta karye biyu daya ta biyu wannan ta karye ɗaya daya ma dai an tafi da ita kaduna saboda gaskiya ita kam tana jin jiki mamansu ma haka ita ma ta karye biyu an tafi da su dukkan jan 44 yana tafiya ko ya dawo da kaduna a nan fc nan nan upe ba wani dan golf kawai ya nano mota yana bin wani kawai zai wuce shi bai lura wani na tuwa ba kawai sai kai haka kuwa shi kawai ya gabatar duk yadda zai ɗauke motar ba yadda ya ya riga ya matsa shi dole suka haɗa shi ne waccan motar wallahi lalzi jama'a da kyar sai da kira yan tunka ba aka kaɓaɓɓara motar sannan aka iya fito shi shi a nan take bayan mutu wata mata mar ta mutu a can motar sannan na san duk waɗannan tsoron duk da wayar duk sarasuwa su ka je gansu don waɗannan ko sun rayu ba za su moru ba gaskiya su ba ruwansu da ɗan golf da ɗan shawo a goman ƙarshe na azumi na je kano ƙanin mahaifiya ta yi wani yawan mahaifiya ta yi wasu ɗaya umarsu ɗaya sai na je a goman ƙarshe na azumi kano wallahi jama'a ina mota na baro na kusa ta shayari ka san na hannu ɗaya ake bi an gyara shi nan gefen daga can baya ina tafiya ga faɗan tirela ya taho ni ina kan hannu na tirela na gefe tun da a hannu ɗaya muke ai kawai sai na ga ni kawai ba kawai na ji ɗan gof zai wuce ta nan ga kuma tirela to sai na haka saboda in ba shuri ma za su haɗu ai haka da ne a shewar su biyu ne za su wuce ni ɗaya ta nan ɗaya ta nan kawai ina tafiya ina haka sai kuma na tsaya kawai na tsaya na mai da hankali Allah ka ya gita ya wuce wannan ya fito ta nan wannan ya fito kuma kawai suka ƙara gudu suka wuce wata ni ina tsakiya fa wata ina tsakiya ɗaya wuce ni ta nan ɗaya wuce ta nan gana a tsakiya wannan saboda yadda na ga trailer dole na san zai mun haka kun gane ko bari in matsa haka da zan yi kawai a shi wani tunan kuma shi ma zai wuce kawai sai fi wuce suka wuce ba wanda irin ne ya yi tunanin cewa kai Allah ta ya tsare mu a wala gudu kawai suka ci gaba kuma Allah ya sa dai mu ma ba mugun gudu muke to kaga suwakar yanzu injin ɗin motar wallahi sai da ya fashi sitiyari sai da ya balle wallahi injin ɗin motar sai da ya fashi sitiyarin sai da ya balle to wannan wani irin masifafan gudu ne a nan fa yufi ifa e kun gani wallahi shi ne iyali na suke cewa ita eh, na mamaki masu motocin nan wallahi ta ce sai ta ga kamar irin masu shawarar da 'yan golf wallahi in suna wani abu a hanya sai ta ga kamar ko surai biyu gare su ne da jabu da mai kyau to in za su hau mota su tuka mutane sai su sake gudu wallahi iyali na ta ce da ta mamaki kai wannan tunanin ma yadda za ka gina sai sai da kamar ran da suka sa suka fito da shi jabu ne. in sun lalata jabin to za su a hankali in sun sako mai kyan ake ba wani jabu kawai ƙasa ce ba doka wanda ya kashe sabi'u Allah ya ji ƙanshi da rama ai an ce sati biyu kafin ya kashe sabi'u A haka ya kashe wasu ya kashe wasu two weeks before kashe mara sabi'u haka suke ai ya buge wasu sun mutu after two weeks kuma again kuma ya zo ya buge sabi ɗin rasu a ah, to ba ƙasa ce ba doka ƙasa ce ba duka yi to yanzu wannan da ya mutu ya makale cikin mota ai ƙarkenta ba san ko so ya haka ba da aka ko jiya unguwanmu da na zo karatu sai na fara yin magana na ceto ya kamata mu mu zama masu hankali dan fa direbobin nan ba su da hankali bai kamata ka shiga motocin kai ma ka zama irin shi ba yana fara tuki da ka ga abin zai wuce yadda ka sani wala ce tsaya in ya kira ya shaƙo shi ta nan a in ka ga abin zai wuce hauka ka rike shi kawai ka ce ka tsaya ka tsaya kawai in sauka tsaya in sauka to in kai mai haka zai tsaya da ka sauka sai ka ce bani kuɗi na yana cewa to ai ka shiga mun mota ya ce kamun aikin mu na saka, in biya ka ka nemi ka kai ni lahira in biya ka in baka kai ni lahira ba ka ja mun wahala duk wannan matsala fa abinda mutanen mu ba su ganewa ba wai mutuwar ba ba yanzu duka wannan baiwa Allah wallahi ɗazin ɗanta yake ga mu ta buɗe ido tana aka ce a jiki sai take cewa waye da waye ya rasu wallahi tallahi wanda ke wani ya ce wallahi malam sai na fashe da kuka ka ce abba ya rasu sai ta ce wancan fa jinjar da ke hannun ya ce ita ma ta rasu su kenan suka rasu ya kawai sai kuka tana kukan wallahi haka ta koma bacci jama'a yanzu da ta juya sai ta ga 'ya'yanta duk aka rere ita ga kariya biyu a jikin wallahi fuskar ta daba daba da wanne za ta ji mutuwan miji ko mutuwan wannan ɗan ƙaramin yara ko karere yara ko na jikinta da wanne za ta yi wani kawai ya maka wahala watan kasan nan fa ta ya ce wallahi tallahi kun ga zaben nan da za a yi nemo wani mara hankali za a yi mahaukaci mahaukaci gaba ɗaya haɗa a zaɓe shi kawai in zai ƙarasa ƙasa ya ƙarasa in kuma zai yawon kayan kashe wani zai kashe ai wanda ya zo ba sun zo abin da ya ce kenan ƙasar nan tana da buƙatar wani mai ɗan taɓaɓɓe eh, mai ɗan motsuwa hankali mala haka ya faɗi ce amma duk abin da za a iya na a gyara kasan nan ya ce buhari ya yi ƙoƙari ba wanda zai zo ya iya wuce abin da yi ba za a samu wanda zai yi kamar shi ba in ko an samu ya ce ba wanda zai iya wuce abin da yi to tun da ka gaba ce gyari ba kuwa to a nemo mahaukaci a haɗa a zaɓe shi kawai da yake shi ma mahaukaci ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب يا ايتام